من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mani hitada wanda ba hanyar shirya fa inna ma ya hatadi li nafsi fa inna ma lil malamai suna cewa lil kaɗai dai ya hatadi zai samu sakamakon shiryan nan li nafsihi ga kansa idan mutum ya ji kira na Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan ya miƙa wuyan ya miƙa kunnensa zuwa wannan kira ya amsa ya aiki da abin da kiran ya kunsa to shine zai ga sakamako kyakkyawa na wannan ainihin amsa kira zuwa hanyar shirya da man dalla wanda ya ɓata gabarin hanyar shirya fa inna ma ya alaiha kaɗai dai sakamakon ɓatan nan alaiha a kan ransa ne wana shine zai ga wannan mummunan sakamako a kansa wala ta ziru waziratun wizira ukhra waziratun wata rai da take ɗauke da nauyi wala ta ziru ba za ta ɗau nauyin ukhra wata rai ba mutumin da ya zo da nauyin kaya to ba wata rai kuma da za ta ce zo in rage ma wannan kayan kowa abin da ya kinkimo nasa ne mutum ka alkhairi ya kinkimo ya jubugo to nasa ne kayansa ne shi zai ga sakamakon wannan abin da ya ɗauko haka nan idan ayyuka na sharri mutum ya kinkimo ya jibugo ya ɗauko wa kansa to shi zai ga sakamakon wannan abu babu wanda za a kama da wannan laifin sai shi kuma babu wanda zai zo ya taya shi ce bara in ɗan rike ma ko bara in rage ma kamar yadda yake faruwa a nan duniya wani ya ganka da kaya ba in rike ma babu a can kowa kayansa kayansa to ba ma a can ba ko a nan duniya inda al'amura suka zama ko wani ne ka gani da abu cewa ba in rike ma ko wani abu ko wani ka gani da kaya musamman a gudun da yake na bincike ne za ka ji tsoron ka karɓar masa ko da na nan duniya ne a gani ko a ko da ca'i'a a da allah taimaka mu to za ka ji a ranka me zai biyo baya idan na taimaka masa ban san me a ciki ba me ya kunso me ya kunso to in ka je gurare na tsaro za ka kowa kafa kafa yake da abin da yake dauke da shi kamar airport an je wucewa kowa kayansa yake kafa kafa da shi baya so kayansa su na wani eh? ba wanda za a je wucewa ya ce rike mu wannan ko abokin tafiyar ka ne da an je gurin da za a bincike da gwaje kakka shi ma wancan kowa sai karɓi tasa domin duk abin da aka samu a ciki na waye na wanda ya ɗauko wannan jakan ne ba batun a na wane ne na rike masa na wanda ya ɗauko wannan jakan yan watannin baya da suka wuce tare da cewa dai shi ne daban-daban an samu a airport ɗin jidda an kama wata jaka na kama wata jaka sai zama mai ita ko kuma wanda take hannunsa shi ne aka kama da ita amma shi yana cewa wani ne ya bashi ya rike masa ita kuma a ciki sai aka samu kayan laifi a ciki aka samu ƙwayoyi da wane ne da wane ne su fi sati biyu da za mu je ba abin ya faru ba ruwansu da me ba ruwansu da wane ne mai kaya a kai da aka gani a hannunka kai ne mai kaya don haka in an zo gobe alkiyama shi ma ba mai ɗaukan wani shi sa wani a wani gurin Allah ya ce wani tadu mafqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba wa in tadu mafqalatun idan rai da take ɗauke da kaya masu nauyi ta yi kira ila himliha zuwa taimaka mata a rage mata kayanta la yuhmal minhu shay'un ba mai ɗauke mata wani abu daga wannan kaya lauka na za qurba ko da ma abokin kusanci ne ba zai dai rage mata wannan kayan in an ce muskala nauyi na laifuka ke hmm? nauyi na laifuka wanda ya zo da shi to ba wani wanda zai gayyata ce zo rage ma ya rage masa komai kusancinsa da shi uba ba zai rage wa ɗansa ba ɗa ba zai rage wa ubansa ba mata ba za ta rage wa mijinta ba miji ba zai rage wa ainihin matarsa kowa kayansa zai rika ya je da shi gurin da za a yi masa hisabi abinda aka bincika aka samu nasa ma kunna mu'azzibina Allah ce ba mu zama masu yi azaba ga mutane ba hatta na ba'atha rasulan har sai mun aiko manzo wanda zai musu gargadi ta kuna ku ce kaza mai kyau ne ku aikata kaza mara kyau ne ku bari to in sun ji sun karba sun aiki da shi alhamdulillah idan suka ji ba su aiki da shi ba to yanzu ya rage an fita me an fita haƙƙinsu naka idan suka je da sabanin abin da aka ce su aikata da wannan kuma laifi sai ya hau kansu amma allah bai aiko manzo ba zai kama mutane annahin da laifi ba domin domin sako bai zo musu ba ko sako kuma a ƙarshen wannan zamani duk wanda ya ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ko alƙur'ani to sako ya je masa saƙo ya je masa naka wajibinsa ne ya karba ainihin ya aiki da shi idan kuwa bata mutum bai aiki ba bayan zuwan manzo to ba shi da wuce ayoyi da dama sun zo sun bayyana wannan domin za a yi wannan jayayya din gobe alkiyama Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir قالوا بلى قد جاءنا نذير wa وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير duk sanda aka jefa wasu jama'a daga 'yan wuta a cikin wuta to sa'alahum khazanatuha masu gadin wutan sai su tambaye su alam ya atikum nadhir mai gargadi bai zo muku bane har haka ta same ku qalu sai su ce bala haka yake karja ana nazir mai gargadi ya zo mana amma me ya faru fakazzabna sai muka karyata da abin da ya zo mana da shi wa qulna ma min shay muka ce kai Allah bai saukar da komai ba ba wani abu da Allah ya sauka kawai kai ka kirkira ka faɗa to shine sai sakamakon haka kuma ya kasance to shine mala'ikun sai su ce da su in antum illa fi dalalin kabir tabbas ku kuna cikin bata babba ga kuma sakamakonsa ya zo yanzu haka na Allah subhanahu wataala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا Uhawa, وفتحت أبوابها وقال lahum خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا إذا كور إن كافر إذا وتجهنم زمرا جماعة جماعة kamar yadda ake kora garken dabbobi zuwa mayanka jama'a jama'a hatta iza ja'uwa idan suka je wutar wa futihat abwabuha aka bude hatta iza ja'uha futihat abwabuha har lokacin da suka je mata sai a bude musu kofofinta sai masu gadi sai alami a cikin kuma rusulun minkum manzanni daga cikin ku su zo muku ba ne ya tulura alaikum ayatun rabbikum suna karanta muku littafin ubangijinku wa yanzu kuma a yau mai kuma haza suna gargadar da ku gamo ku da ubangiji a yau qalu sai su ce bala haka yake sun zo mana walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafiri sai dai babu bankawa kalma azaba ta kyankyanta akan kafir Allah ya riga ya rubuta in wuta ne don haka ba su da rabu za ba su ji ba ba yi aiki da abin da ainihin wa'annan suka zo musu to haka duk wanda yana daga cikin abin da za a yi musu hujja manzuwan manzo kinan zuwan manzo hujja ce a kan mutum hujja ce a kan mutum in bai aiki da abin da manzo ya zo da shi ba wanda suka zamanin na ga manzo kuru-kuru su ne mu kuma da ba ma zamaninsa mun tarar da littafin da ya zo da shi mun tarar da su da yi mana bayanin abin da littafin ya kunsa naka an riga an yanke mana mai nan ga wakilansa eh, malamai suna bayani al'ulama warathatul anbiya waɗanda suke magada suna bayanin abin da mai abin da wannan littafi ya kunsa to don haka kenan babu hujja ga mutum kuma ya magada wanda suke masu gadin wuta abin da za su ta kafa hujja da shi ga mutane kenan ba manzo ne manzo bai zo muku ba manzo bai zo muku ba To in ya zo kenan ba ku da hujja aya ta karshe akan wannan shine ce wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir wa hum yastarikhuna bi lokacin da aka je bai mutu suna ihu ainihin a cikinta suna rabbana akhrijna ubangiji fitar da mu daga ciki na'amal salihan mu koma duniya za mu yi aiki na kwarai gairar ladhi kunna na'amal ba irin aikin da muka yi da to sai a tambaye su a ce awalam nu'ammirkum ba maraya ku da a duniya ma ya tazakkaru fihi man tazakkar tsawon lokacin da mai gargaduwa ya isu ya gargadu wani an ba shi arba'in wani hamsin wani sittin wani sama da haka duk wannan bai isa ba ku gargaɗu amma ba ku gargaɗuwa kuma me yasa yanzu kuke nema a mai da ku waje a kuma nazir mai gargaɗi ya zo muku asalin mai gargaɗi manzo amma nan aka ce a naziru furfura ita ma mai gargaɗi ce saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa wanda Allah ya raya shekara 60 to Allah ya yanke masa hanzari bai gargaɗu ba to kuma washe zai gargaɗu amma lalzalimi na min nasi azzalimai ba su da mataimaki duk ihun da za su yi a rana ba mai kawo ɗauki ko mai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gargaɗuwa da irin abin da ƙur'ani yake gargaɗar da mu da shi Wa makon na وما كنا معذبين كو حتى نبعث رسولا نعم وإذا أردنا قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا a ƙarƙashin ayar da ta gabata akwai wasu wanda suna da matsaloli na samun gargaɗi ɗin su ne ainihin mahaukaci da kurma da tsohon da ya rikice da wanda ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam su ma waɗannan sun shiga cikin waje a kuma nazir mai gargaɗi ya zo muku malamai sun yi maganganu a kan waɗannan wasu suna ganin cewa al'amarinsu dai na ga allah subhanahu wa ta'ala shi ya san ainihin ya zai yi da su shine akwai kuma hadisai da dama da suka zo suka yi bayani wasu daga cikin waɗannan hadisan su ne hadisin da imam ahmad ya fitar da sanadinsa har zuwa aswad bin surai yace manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'atun yahtajjuna yawm alqiyama mutane uku za su kafa hujja a ranar alkiyama rajulun asamma la yasma'u shay'an mutumin da yake kurma duɗin baya jin komai wa rajulan ahmaqa da mutumin da yake wawa ne bai gane abubuwa wa rajulan harim da mutumin da yake tsoho ne ya rikice baya fahimtar abubuwa wa rajulan mata fi fatra da mutumin da ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi isa da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace fa amma al fa fa yaqulu rabbi ƙarja al’islamu wa islam wa ma asma'u shay'a ubangiji musulunci ya zo amma ni bana jin komai sai dai yanzu Allah ya kawo hanyar mai hanyar magana da su ko Allah ya kawo hanyar magana da su har da rubutu har da karatu har da ma na me na na to ce na makafi zan ce tunda dama kura me amma da qur'ani na makafi wanda suna shafawa suna ta karatun su ko yanzu ana wayata akwai wani yana shafa yana rera inda ka san husari gani ko wa amma rabbi amma wanda yake wawa wanda yake wawa to zai ce musulunci ya zo wasu ya bayani ya hadifuna ne bilba'a yara suna jifana da kashin tumaki a kenan ba shi da hankali amma tsawo sai ce rabbi kalkar al'islam islam wa ma'a aqilu shay'an ba na gane komai وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتى لك رسول فيأخذ مواثيقهم ماتوا منزوبي زمن بمو ألوك kowanne zai kawo dai ainihin uzurinsa wasu suna ganin allah subhanahu wa ta'ala ya ya yi da su wasu kuma suna ganin akwai wata hanya dai da waɗannan za su gane amma wanda ba hankali dama shari'a ba ta magana da shi gani shari'a ba ta magana shi to amma wanda ya zama yana da hanyar da zai fahimta to wannan kuma haƙƙi ne a kansa me ya bi abin da aka gaya masa wanda ya gane ya aiki da shi don haka a wa makon na zabi na hatta na ba'ata rasula za ta lura da al'amarin waɗannan saboda alkawari ne na Allah ba zai wa mutum azaba ba ba zai wa mutane azaba ba har sai manzo ya zo musu wanda ba su da labarin manzo to kaga suna da uzuri wanda kuma ba su fahimta bane to da wayancan da muka faɗa Allah ya san dai ya za'i da su al'amarin su yana hannun Allah ta wa ta'ala na kace وإذا أردناكو وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها idan muna son mu halakar da mutanen birni amarna mutarafiya sai mu umarci majiya daɗin birnin masu fantamawa a birnin fafasa ha sai su fasikanci a birni ɗin Allah bai nufi birni da alkhairi ba to waɗanda suke masu fantamawan sai zama duk sanda gaskiya ta zo musu su ne farkon wanda za su dinga karyatawa saboda suna ganin karɓan gaskiyan nan zai hana musu wannan fantamawa isa mafi yawan wanda suka ta manzani irin waɗannan majiya daɗin ne masu fantamawa yan kasuwa wanda suke samun hanyar kuɗi ta hanyar riba ta hanyar cuta ta hanyar kaza ta hanyar tauye ma'auni ta hanyar tauye mudu su ne suke kawo cika saboda in an ce su aiki da abin da ainihin shari'a ta zo da shi suna ganin kamar an toshe musu me wannan hanyoyin samu haka na masu mulki da suke kama karya a cikin halkan mulki duk suna cikin mutarafiya su ke kama karya a cikin mulkin su suna ainihin danniya an ce a dawo a yi adalci ko ku taɓa kowo sai da hanya kaza da kaza da kaza da kaza an bi ka'ida to za ga su ma su ne mai masu tashi su yi rigima da wannan abu na gaskiya saboda suna ganin ita ce hanyar da suke samu yanzu a ce abu kaza abu abu tsari to an toshe musu wannan hanya naka za su tashi su yaƙi wannan hanyar ta gaskiya da ta zo musu to duk al'umma za ku samu waɗannan su ne farkon masu rigima da abu na gaskiya ice fa haƙa alaiha alƙawlo su waɗannan wanda suke yaƙi da gaskiyan nan fa haƙa alaiha alƙawlo ainihin alƙawlo magana ta Allah haƙa alaiha sai ta ƙyanƙyanta akan birnin amma ana nufin ahalal ƙarya mutanen birnin me magana Allah magana Allah shine amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu to su ma wayannan sai ta kansu a ƙarshe sakamakon me sakamakon wannan ƙin karɓar gaskiya da ƙaryata ta da ɓarna da suke yi a cikin biranen fadan marnaha sai mu rugurguza garin tadmiran rugurguzawa rugurguzawa nan ba sai an zo an rugurguza gidaje ba ba sai an rugurguza an kona motoci ba ba sai an kona ofisoshi ba a da gidajen da komai suna nan amma sai zama mai halinsa halin wanda mai aka ruguza ta hanyar abin da yake samun wanda gidajensu suka ruguje su ma su same su wanda gidajen suka ruguje suna cikin damuwa da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali to sai allah ya sawa birnin wannan rashin kwanciyar hankalin da rashin nutsuwar saboda mai saboda kaucewa hanya allah sai zama babu kowa ba shi da cikakken nutsuwa damuwa ta nan damuwa ta can damuwa ta nan damuwa ta can in wannan abu ka ce eh kai ka tsallake shi sai ga akwai abin da ke kai ma kana da fargaba a ciki in ka tsallake wannan sai ka kana da tashin hankali a can gefe to haka ne sai a rasa jin daɗi da nutsuwa a wannan gari sakamakon me sakamakon kaucewa hanyar allah subhanahu wa ta'ala idan muka ɗau wannan aya muka dobe abin da ike faruwa yanzu musamman a cikin ƙasarmu za mu ga shi ne wani shi ya yi daidai da abin da ayan nan ta da yawa wanda suke su suke samu ta hanyoyi na rashin gaskiya suke fantama wasu ta wannan hanya su ne duk abin da za a zo da shi na tsari ko na cigaba ko na ƙa'ida to su ne masu ƙoƙarin sai sun lalata shi sai sun rugurguza shi sai sun kau da shi ta duk hanyar da za su iya saboda mai saboda suna ganin wannan zai kawo musu cika a cikin al'amuransu idan an maganar rugujewa in ya zama ta fuskar shari'a baka da kwanciyar hankali baka da nutsuwa za ka iya samun adalci duk inda za ka je ka kai kukanka ko kaza ba za ka iya samun adalci ba to a gurinka sai ka ga wannan kasar mai rugudajjiya ce idan an cuce ka ba za a iya karɓar ma haƙinka wata hanyar da ta kamata sai da kaza da kaza da kaza wanda yake in baka da shi shi shikenan ya wuce ka idan abu da ka cancanta ne ba za a iya baka wannan abun ba in ba ka da kafa ka da hanya ba ka da wanda zai tsaya ma alhali ka cancanci wannan abu ko ka cancanta za a ture ka gefe guda a ba wanda bai cancanta ba saboda shi yana da doguwar kafa to kai a gurinka ai kasa ta rubuce to nawa ne suke cikin yawan wannan hali ba shakka suna da yawa to don haka rugujewa ba sai wacce ta shafi ruguje gidaje da abubuwa ba a rugujewa za ta iya zuwa ta kowace hanya su irin waɗannan mutarafiha su ne masu cewa wanda Allah ya ba da kissa su yake cewa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha idan suka aikata mummuna abu sai su yi haka Allah yake haka Allah yake domin za su samu wasu shaidanu har a malamai wanda za su karfafe su ce ai kai daidai ai wannan abin da ka ya daidai da aya kaza ya daidai da aya kaza ko ya daidai da hadisi kaza Allah ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai umarni da mummuna duk abin da yake mummuna ne wanda ya fita daga ka'ida to Allah bai umarni da shi hakan Allah subhanahu wataala wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna unna bima ursiltum bihi kafirun ba mu aiko a cikin wani gari kafin kai ba a cikin wani birni ba mu aiko wani mai gargadi ba sai majiya daɗin wannan garin sun ce mu mun kafirce abin da aka aiko ku da shi saboda suna ganin wannan abin zai kawo musu cikas zai kawo musu barazana a cikin hanyoyin samun su da hanyoyin jin daɗinsu don haka sai su kauce masa su kafirce masa su mutunce masa وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا to amarna din nan da Allah ya magana malamai sun masa ainihin fassara daban-daban wasu suka ce amarna amran kadariya za mu yi umarni na kaddara wai an kaddara cewa waɗannan masu jin daɗin za su yi fasikanci a garin in sun fasikancin kuma za mu rugurguza garin a wani gurin aka ce amar nahun bi da'a mun umarce su da ɗa da biyayya amma fa fasa ha maimakon a ɗin sai suka yi fasikanci don haka fasta haƙula a hukuma sai suka santance hukumar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka wasu suka ce ma'anar amarna mutarafiha ma'ana amarna sultana ashrariha fa'asau fiha muka ainihin kaddara ko muka nufi waɗanda suke masu mulki a shararansu sai suka yi saban Allah a ciki to da suka aikata ɗin kuma a halakumullahu bil azab Allah sai halakar da su ainihin da azaba to duk wannan yana daga cikin ma'ana amarna mutarafiya na'am وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون ديوة مك هلكت دقا ساركو واتو الأمتين دبن دبن من بعد نوح بيان دبنو بند هلكت الدمتان النوح to wasu ma al'ummatan da suka zo a bayan su mun halakar da su wakafa bi rabbika bi dhunubi bi dhunubi ibadihi khabiran basira kafa bi rabbika ubangijinka ya isa khabiran warare basiran mai gani bi dhunubi ibadihi da laifukan da bayan sa suke aikatawa ba wani loko da za shiga su aikata face Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin su kuma an ba su tuba ba ya saka musu daidai da abin da suka aikata na haka Allah ya kware da sanin halayen mutane shi yasa yake gana ya mana domin dama shi ya halicce su na haka ba abin nasu da zai buya gare shi a wani daga cikin magana da aka yi dangane da halakar da mutanen birni da za a yi saboda wasu daga cikin majiya daɗinsu sun yi fasikanci a ciki aka ce to kaman babu adalci kenan a ciki wannan yana daga cikin cewa wata kofi cinatan la na alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina domin in sakamakon ta zo ba zai shafi iya wanda suka aikata laifin su kaɗai ba haka yake zama wajibin mutane in sun ga ana fasikanci a bayan ƙasa ko a inda suke to su tashi su iya ƙoƙarin su ga sun yaƙi wannan ainihin fasikanci wanda za su iya da baki su yi wanda za su iya da kai kara su yi wanda suke da alhakin kuma su ga sun maganta abin su ma yi in ba haka ba in azabar ta zo to za ta mai kowa da kowa shi sa waɗannan an maganar mutarafiha majiya daɗi masu fantamawa a garin su ne suka yi fasikanci amma kuma allah ce fa dammar ha za mu rugurguza garin tadmiran rugurguzawa kenan duk zai shafi kowa da kowa Naka wajibi ne kenan na mutane idan sun ga abuwa na barna su tashi su iya kokarin su wajen yaƙa su don kada sakamakon ya zo ainihin ya game kowa da kowa kamar dai kisoshi da dama da aka faɗa ne hadisin mutane da suke tafi a jirgin ruwa ko wanda wasu a sama wasu a ƙasa na ƙasan za su nemi ruwa sai sun hau sama bene wanda suke can ƙasan jirgi sai sun hau bene su ɗebo ruwa to idan suka ce mu mun gaji da hawa saman nan ɗebo ruwa bara mu huda jirgin nan ruwan teku ya dinga shigo mana kawai mu huta da hawa sama idan na saman nan suka kyale su suka ce ah to ku huda ai ku ruwa zai tarar to ruwan in ya tarar zai cinye su kuma ya hau ya cinye mai ya cinye na sama domin jirgin nitsewa zai in ya nitse baki ɗansu ne za su halaka nan kenan wajibi wadan wasu suna barna to raguwa da suka fahimci haka suka riƙe hannunsu domin su daina ɓarnan saboda halaka in ta zo za ta game su baki ɗaya haka nan hadisin aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wata runduna za ta zo ta yaƙi ka'aba amma za a kifar da na farkonsu da na ƙarshensu aisha ta ce to ai akwai wanda su ba ruwansu akwai wanda 'yan rakiya ne kawai ba a sarrinsu ma aka fito da su ba akwai wanda kuma sun zo wucewa ne ma kawai abin ya faru ya hada da su annabi sallallahu alaihi ya ce duk za a halakar da su in ya so kowa Allah ya tashe shi da irin niyyarsa za a halakar da su baki ɗaya da wanda in da wanda bai bamu da wanda suke kewayen za a halakar da su gobe alƙyama a tashi kowa da irin niyyarsa wanda ba shi da baya niyyar bai zo da niyyar ruguje ka ba sai tashi lafiya wanda ya zo da niyyar ruguje ka ba laifi ya shafe shi amma halaka ta nan duniya za ta shafi za ta shafi ainihin kowa da kowa haka wajibi ne kenan a dinga kokari a gida a ungoyi a lokuna a gurare idan abu na damuwa ya zo a yi kokari a ga an maganinsa na'am من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نعم Allah wanda yake nufin magaggauciya ita ce duniya da ayyukansa da yake yi ajjalna lahu fiha sai mu gaggauta masa a cikin ta ma na sha'u abin da muka so mu gaggauta masa ba abin da yake nema din ba shi ma liman nuridu ga wanda muke ga wanda muka nufa sun maja'alna lahu jahannama sannan mu sanya masa wutar jahannama ainihin ta zama ita ce makomarsa yaslaha ya konu da ita mazmuman yana abin zargi madahuran yana abin halakawa ومن أراد الآخرة وندي نفلاهرة دا أيكنسا وسعى لها ya yi aiki. domin lahira sa'ayaha irin aikin lahira wanda ana yin sa ne don lahira ba don duniya ba wa huwa mu'minun yana mai imanin samun sakamakon haka a gurin Allah wa ulaika kana sa'ayuhum mashkura hakika waɗannan ainihin ayyukansu za su zama mashkuran ababen godiya ne wannan ana maganar wato nufin duniya da aiki da nufin lahira da aiki wanda yake wani aiki sai zama duniya yake nufi don ya samu abin duniya ne ko yake bin wasu hanyoyi don samun abin duniya hauma-hauma buge-buge cuwa-cuwa ga dai buga nan buga can yaki halas yaki haram don ya tara abin duniya allah ce to za mu ba shi fiha a nan duniya ma na sha abin da muka gara ma ba abin da yake so din ba zai iya gama hauma hauman da buge-bugen da cuwacuwar amma ba zai samu abin da da ya wuce abin da Allah ya kaddara masa wanda ko da bai yi hauma hauman ba iya dai abin da zai samu ke shi sa ce ma na sha abin da muke so ba abin da yake nema wani shi ma liman nuri daga wanda muka gara wanda ba mu gara sai mu hana masa komai ma kenan duk ya gama cuwacuwar ya gama hawa hawan ya gama duk abin da zai koye na duniya da ayyukan nasa amma kuma bai samu duniya din ba kwata-kwata ma bai samu ba haka izo haka zai ga kuma babu Allah a cikin al'amarinsa yace sannan mu sanya wuta jahannama ta zama ita ce abin da zai kori da ita sannan yana abin zargi a wurin Allah domin bai yi aiki dan shi ba sannan madahuran abin halakawa ko kuma madahuran abin nesantarwa daga rahama Allah ko madahuran abin kaskantarwa gobe alkiyama zai tashi bashi da komai amma wanda ya fi lahira fa wanda ya nufi lahira da ayyukansa yana mai imani cewa ya eh, da abu da yake an nufi Allah za a samu sakamako a kansa to wannan aikinsa zai zama abun godiya a gurin Allah Da abin aikin da ya zama abun godiya a gurin Allah to Allah zai yaukaka shi zai cancana shi zai yawaita shi saboda ƙara wannan aikin zai wannan yana nuna mana kenan mu kokari mu kyautata niyyar niyan cikin al'amura sannan mu kokari mu zama masu kana'a a wajen neman domin duk yadda za mu yi mu kauce hanya wajen nema to ba za mu wuce abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi za mu samu isa na musa salama yake cewa ku kyautata neman bawa ba zai fita daga duniyan nan ba face sai ya wawashi abinda da allah subhanahu wata ala ya rubuta masa ko ƙwayar zarra mutum ba zai bari daga rabansa da allah yanka masa a nan duniya sai ya wawashe shi baki ɗaya kafin ya bar duniya yasa wasu za ga da ba samu sai da kuma mutuwa ta wasu sai ga hanya ta buɗe ta nan ta can samu ta nan ta nan eh? ragowar rabon ne allah yake koro masa kuma ba daɗewa sai ka ji ka tsaham wap lokaci ya yi to ragowar rabon ne allah yake tuttuɗo masa ya maza maza ya cinye abinsa kafin me kafin ya tafi zuwa makomarsa don haka bawa ba zai taɓa wuce me abin da allah ya rubuta masa hadisi ne da mu kullum muna karantawa wanda imamun nawa ya fitar tun ran abin nan suna ranar zai tun ran da aka gama halittar mutum aka rubuta masa arzikinsa kuma ba zai taɓa wuce wannan ainihin arzikin nasa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da masu wannan ƙoƙarin hauma hauma a hadisin aisha yace a duniya daru mallada la duniya gidan wanda ba shi da gida ce wa malu man la malala dukiyar wanda ba shi da dukiya ce wala ha yajma'u man la aqla la wanda ba shi da hankali shi ne yake tara abu dan duniya domin tafiya za ka yi ka bashi domin sa za ka yi ta wannan ba ce kakka nema ba ka nema amma idan ƙoƙarin a tara a tara ɗin to ina za ka kai shi hmm? ina za ka kai shi za ka yi ce wanda yake ba shi da hankali to shine yake ta kokarin tarawa saboda ainihin duniya alhali ba zama zai a cikinta ba tafiya zai yi yabatta wannan duk ainihin gargaɗi ne ake mana na mu masu kula na farko kyautata ne na biyu kana a cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu na كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله يقول كلا كواني دقمي هوما هوما da yunkurin سياتارا وهؤلاء tara wa نسكي da waɗannan da yi don allah don lahira numiddu mu ne muke ba su dukira min a ta'i rabbi duk ana ba su ne daga baiwar ubangiji daga taskar ubangiji da suke samu wanda ya yi tsaya haikanta kowace hanya sai ya tara to daga dai taska ubangiji kuma taska abin da yake taska ubangiji nan kayyadadde ne an yanke masa nasa arzikin wanda za a bashi haka nan wanda ya yi dan lahira ma yake biya hankali da nutsuwa da ƙa'ida ka'ida shi ma dai daga taska ubangiji zai samu min ata'i rabbi. duk kuwa daga taska ubangiji yake samu ba wani wanda wayansa da dabararsa da kaza za su tara masa amma kana ata'u rabbika mahzura ata'u rabbika baiwar ubangijinka wacce yanka yi ba bawa ma mahzuran ba a bar tauyewa ce. ba za a tauye ba wancan dan bai hawa ma ba za a tauye masa mai rabansa ba wannan dan ya yi hauma hauma kuma ba za a ba shi fiye da abin da aka yanka masa ba na ka duka daga taska ubangiji ne allah shi ya yanka kowa rabansa in ya ba hankali ba a ce ka zauna ba kakka nema a ka nema amma ta me fa ajmilu fi talab kamar yadda annabi ya ce fa ajmilu fi talab ku kyautata neman ku domin kowa ba zai fita daga duniya nan ba sai ya cinye rabansa da allah ya yanka masa kuma wannan abu ne da dama mun gani a aikace abu ne da an gan shi a aikace a birnin nan shekarun baya da dama akwai wanda suka shahara su ne 'yan kasuwan garin nan wasu su ma suna nan da ransu har yanzu akwai wanda tare suke amma allah ya nufe shi da ƙoƙarin fitar da haƙƙin allah da yawan kyauta da yawan kaza da yawan kaza amma mafi yawansu babu wannan tare da su mafi yawansu ma wasu suka shiga hanyoyi irin na karɓar kuɗin banki karɓar kaza takaice dai magana da muke yanzu mafi yawansu babu labarinsu a fuskar me a fuskar kasuwa amma shi wannan yana nan da arzikin da komai sai shekara ma bai leƙa kasuwa ba yana zaune a gida ake komai amma allah ya tsare dukiyar ko tafiyarsa asibiti ta farko da zai je waje gidaje ashirin ya bayar kyauta kuma kwanan nan ya ba da wasu sun kusan wasu ashirin ɗin amma allah ya tsare dukiyar komai yana tafiya wancan da suka bi wasu hanyoyin da kusan dai ba labarin sayansu don haka hauma hauma ba ita ce za ta bayar bi a hankalin da ba da haƙƙin allah ba kuma shi zai hana arzikin ba a duk daga taska ubangiji haka kenan mutum ya bi mai kyau ɗin kuma ya fitar lafiya a nan duniya sa'annan je lahira lafiya sa'annan ga kuma ya arzikin sa na'am انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر دبا kaifa faddalna don yanda muka fifita shashen mutane ala ba'd a bisa shashi ba ba zama daya ba inda yan yatsun ba zama daya ba mutane ba zama daya a arziki ba wani Allah ya bashi da yawa wani Allah ya bashi kaɗan wani ma ya hana masa baki daya wani sai ya fita zai samu abin da zai ci in bai fita a ranar ba sai dai a taimaka masa da abin da zai ci to haka wani yana da wayan da basirar da karhun da kazar-kazar din da kaiwa da kawar amma allah bai bashi ba sai dai je ya aiki a ƙarƙashin mai wani dolo mara wayo kuma a ƙarƙashinsa zai samu shi kuma ɗin allah yana ta tuttuɗo masa wataƙila shi ne ma mai ɗan rubuta masa shi ba zai iya rubuta komai ba shi ne mai taya shi lissafi inda za a bar shi da lissafi ma sai rikici amma shi allah ya bawa kuma dole shi a ƙarƙashinsa yake ta hannunsa zai samu allah ne fifita ba zama ɗaya ba naka allah ya fifita mutane inda a manzanni ya fifita a ranaku allah ya fifita wasu ranaku a watanni allah ya fifita wasu watanni haka a komai allah ya fifita wasu a komai duk yunkurin da wani zai ce sai na taddawa ne to ba zai taɓa tarar da shi in kuma ainihin so yake sai ya kau da wannan abin da allah ya bashi hasada kenan to sai dai ta wahala domin yaƙi zai da Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu akbaru darajatin ainihin lahira ita ce mafi girman daraju wa akbaru tafdilan ita ce mafi girman abin fifitawa wanda Allah ya fifita shi a abubuwa na lahira wannan shine ya samu daraju masu girma wanda Allah ya fifita iba rabo mafi girma na lahira to wannan shine Allah ya bashi rabo wanda yake babba naka ba girman duniya shine wani abu gane ko to haka nan hatta a lahiran ma Allah ya fifita wasu akan wasu ba zama ɗaya ba ba zama ɗaya ba shi sa aljannatin ma ba ɗaya ba ne jannatul firdaus ce mafi ɗaukaka sannan mai binta sannan mai binta sannan hannun wacce take ƙasa a cikin aljanna ɗaya ma hawa hawa ne daraju ne daban-daban shi sa ya zo hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahlad darajatul ula la yarawna ahla illiyina kama tarawna al-kawkab al-ghabib fi ufiqis sama ma'abuta daraja mai daraja ta daya suna ganin ko kuma ma'abuta daraja madaukakiya suna ganin waɗanda suke illiyin can ƙololuwar aljanna suna hango su ne kama tarawna al-kawkab al-ghabiri fi sama kamar yadda kuke hangen wata wanda ya nisa can a sassan sama to haka na kasan wata aljanna suke hango wanda suke sama da su sun musu nisa fintin kau amma kowa ya gamsu da mai, da aljannar da Allah ya bashi ji yake shi ya fi kowa ainihin jin daɗi yana jin ya fi kowa jin daɗi to to to amma kuma ba shakka da fifiko fifiko daban-daban na'am لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل إلها كذا كسنيا وانا أبو بوتا آخر دبان مع الله تعالى دا الله نجسكيا فكذا كو الله غنغن كذو كذا شدا الله نجسكيا الله غنغن wanda bai halitta bai bayarwa bai hanawa bai ɗaukakawa bai kaskantarwa bai ba da lafiya bai iya sa cuta duk sai dai ya zama sababi kawai sai dai ya zama sababi amma bai in ka ga yi shi ma sai da bai sai dai da nufin Allah in Allah ya so ya baka ne zai ɗauka ya baka Allah ya so ya hana ka ne zai hana ka Allah ya so ya cutar da kai sai ya cutar da kai naka shi ma ba tasirin kansa ba amma ba shi da wani abu wanda yake zai fita daga irada Allah to wannan Allah gangan in ka je ka ce shi zaka bauta to kana bauta Allah gangan to wannan kaka sanya shi ma Allah tare da Allah na gaskiya a cikin bauta Allah na gaskiya wanda yake shi komai alazi khalaqa as-sama samawatin tiba fa taq'uda sai ka zauna mazmuman abin zargi makhdulan abin tabewa ba abin da zaka samu me ba abin da zaka samu a gurinsa in za ka roƙe shi duniyan nan ba abin da zai iya ma ba abin da zai iya baka sai abin da Allah subhanahu ta'ala ainihin ya nufa don haka kenan duk abin da za ka nema to ka nema a wurin Allah subhanahu ta'ala domin shi ne mawadaci da komai komai yana hannunsa komai yana da shi sabanin dan adam ba komai yake da shi ba kuma ba komai zai iya ɗauka ya baka ba na'am وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نعم وقضى ربك وبنجنك يا أمرني Allah ta'budu kada ku bauta kowa illa iyahu sai shi wannan doka ce yankau daga Allah subhanahu wataala ba wanda za a yi wa bauta ta gaskiya sai shi subhanahu wataala shine yake da haƙƙi wato namba ɗaya akan ainihin halittarsa wa bil walidaini ihsanan ahsin ihsana ainihin ka kyautata iyakar kyautatawa bilwalidaini da mahaifa ka kyautata musu dukkanin abin da za ka iya wanda za su ji daɗi to ainihin kai musu in ma yabi wani inda kalki ra a haduma ko dai ɗayansu ya isa girma tare da kai yana nan ya girma shine tsufa tare da kai to ka kyautata masa duk abin da tsoho yake bukata na jin daɗi kai kuma kana da hali kai masa in ba za ka yi masa da aljihunka ba ka yi masa da gaɓaka in za ka iya haɗawa duk shi ne abin da ya fi duk dai abin da za ka yi wanda zai faranta masa rai to ka yi masa shi wani so yake ka zama kusa da shi kawai da kowancan wancan aje wancan je ka can dawo can ba kuɗin ga yake newa don ya fi ka kuɗi wani ya zama dai ka zo ka ɗebe mai kewa yake su kawai a ɗan hira a gida lafiya ya yi ka ji labarin kaza kaza su wani abu ya faru ka je guri ka za ka yi masu ta'aziyya wani ka abin da yake so ke wani zai je wani guri ka tafi da shi ka tare da shi abin jin daɗi ne tare da shi yau ga abin allah ya haifa masa shine abokin rakiyarsa wani abin da yake so na haka hanyoyin mai hanyoyin kyautatawa suna nan da yawa da yawa wata larura ta same shi ka tsaya gwargwadon hali kai iyayenka wajen abin da ya shafi maganin sa wani abin da ya shafi kaza wani abin da ya shafi kaza kakka damu da wai yan uwanka da yawa su ba sa yi kai kaɗai kake a kakka kai Allah ya ɗora ma naka nauyin ka sauki ba ruwanka da nasu in sun ga dama sun sauke sun sauke ba sauke ba shi ke duk wani daga cikin mai kyautata naka yayin da ɗayan sai kai girma domin an magana girma saboda a sannan suka fi bukatar abin da suka haifa kusa da su sannan ne suke ganin sun gajiya manomi ne ba zai iya noma ba dan kasuwa ne ba zai iya fita kasuwa ba ma'aikaci ne ya yi ritaya in mai sana'a ne yanzu sana'ar ba za ta tafi ba an daina kawo masa an ga cewa yanzu shi na da ne an daina yayin abin da yake yi tela ne wane ne irin ɗinkin zamani ne shi ba irin nasa ake an daina kawo masa yana buƙatar wani wanda zai zama kusa da shi ya zo da na zamanin ko shi ɗan taya shi yankawa ya dinga yi ko kuma yana zaune da yana kallo